mala'ika jibril bai gushe ba kullum sai ya zo ya ce min ya muhammad ka kula da makwabcinka har na zata ma za a ce idan makwabci ya mutu to makwabci ya gade so daga haƙƙin makwabtaka ba karamin hakki bane a musulunci shi ya sa ƙur'ani da sunna duka sun yi magana a kansu baya halasta ya kasance makwabci na cutar da makwabcinsa abin da ake bukata kuma kama makwabcinka abu uku ne manya-manya abu na farko shine karka cutar da shi abu na biyu in ya cutar da kai kai ka haƙura ka yafe masa ka karama sannan abu na uku karka masa kyauta duk wanda ya tsara waɗannan abubuwan guda uku a game da makwabcinsa to zai mallake shi shi dai idan wannan makwabcin ya zama ne shi ko shaidani ba ka iya mallaka su sai dai kai ta addu'a kai ta addu'a ka karka karanta masa falaki da nasi dalilin saukar da falaki da nasi kenan ai saboda Allah ya tsara mutum daga shaidanu wanda shi ba zai iya musu komai ba in ka kyautata musu su zage ka in ka kyautata musu su zage ka to ya za ka yi da su in ka bashi sai ya ce ai kai wawa ne in ya tashi fiye sai ce wawa <laughs> bai zan abin da yake yi ba wai shi ne ban kaza in ko baka ba shi bai ce mahowaci makon to ya za ka yi da irin wannan abin da za ka yi da shi shi ne kawai karanta masa falaki da nasi yi mana a ciki akwai wa min shari hasidin iza hasid kuma kuma kuma mai hikima ya ce kullu adawati qad turjaz izalatuha illa adawata man adaka an hasadi kowace gaba ana tsammanin za ta iya tafiya amma banda gaba ɗaya. gaban nan ita ce mutumin da ke gaba da kai saboda hassada shi ne hassada ba abin da za ka iya mishi kawarkar da shi sai dai ka masa addu'a kawai kai ta karanta falaki da nasin nan domin shirin hasidin ila hasad to wannan ita ce ka'ida amma asali waɗannan abubuwan guda uku su ake mu'amalan makwabci da su kaful ada istimalul ada bazlun nada kakka cutar da shi in ya cutar da kai ka haƙura kakka ce za ka rama cuta da cuta ya zuba maka bola kai ma ka ce bari ka ɗiba bola ka zuba mai ya zage ka kai ma ce bari ka zage shi a in ya zage ka ka kyale shi in ya zuba maka shara ka kwashi da haka ake mallakar mutane Allah shi kyauta ya ce waɗanda za a yauwa wanda an ce wai mutane don Allah ma'anar hukuncin auren kashe wuta waɗanda za a sake su saki ɗaya saki biyu saki uku sai su haɗa da wani domin su yi auren da ba zai daɗe ba sati ɗaya ko uku kuma su haɗa baki da mijin ya kawo matar wani ta aura na sati ɗaya ko wata ɗaya to dai an fahimta auren kashe wuta shine a fikin musulunci ake ce masa ne tahlil haramun ne annabi sama yayi tsinuwa ga wanda ya yi shi annabi sama yace la'ana Allahu al wal muhallal lahu da shi wanda zai je a halasta masa din da kuma wanda za a hada baki da shi ya halasta ma wancan din dukkanin su sinannin Allah ne Allah ya tsine musu albarka wani ya saki matarsa sakin wawa da bahaushe ke cewa sakin wawa ai saki uku ne sakin wawa shi bahaushe sakin wawa shine bai dade da auranta bai sake ta a sakin wawa an shine wanda ya saki uku ya zama wawa eh, wawa kenan shi Abdullahi ibn Abbas ya ce masa haka Abdullahi ibn Abbas aka zo da wani ya ce a ya saki matarsa saki dubu ya ce to mun cira uku sauran kuma 997 tara da da bakwai sai a zane ka a matsayin ka na wawa yi mana ɗari tara da sa'in da bakwai ko ba haka ba kenan uku ya ma ya ce ya sake ta sake dubu shi zuwan a mai bulolinsu saboda wawa ne shi to sai ya ce ya haɗa baki da wani ya ce da Allah ya je gashi akwai masu ba da kuɗi har da sadaki ma ya biya mishi ita ma kuma ta sani shi kenan sai a je a haɗa ko kuma ya haɗa baki da ita akwai masu haɗa baki da ita matar ta tafi wani ya je ya aure ta kwana biyu shi kenan ta tada tsiya ya ta tsiya ta ku zai fita ya ce ki mun dan wake yana dawa shi kenan sai zai ga taliya ta mai taliya kuma ita ce da mai da yaji zai ci shi ni da nace dan wake nake so ta ce in zaka ci ka cin ba zaka ci ba ka bar shi shi kenan ga tsiya ta ku sun fara zuwa yanzu ya tarar da wata rana gadon shi kawai an batsutsula shi ba a gyara mai wajen da zai kwanta ba da sauran yin wannan tsiyataku shi ke ya gaji da ita ya sake ta domin ta koma wajen wancan wallahi duka haramun ne annabi sama kuma ya tsine ma waɗanda suka aikata haka ko mutanen motsu suna nan suna yi nikahu tahlil malai ibn taymiya rahmatullahi alaihi yace gara nikahul mut'ati da nikahu tahlil domin nikahul mut'a an taba halasta shi daga baya aka haramta shi amma da dai Allah bai taba haramta halasta nikahu tahlil auren kashe wuta ba auren wuta shine aure zuwa lokacin irin na yan shi'a da suke yi auren sati biyu auren sati uku an taɓa halasta shi saboda zarura ta yaki amma daga baya aka haramta shi kuma haramta ta har abada haramun ne to abin da aka taba halasta shi ai ba zai zama daidai da abin da zai ba a taɓa halasta shi ba so daga wancan ya fi muni so daga mutane su ji tsoron Allah a game da wannan kada wani ya zo ya baka kuɗi ya ce ka auri wata matar shi da ya taɓa sakatta ya sake ta domin ka ba shi dama kakka yadda da wannan sannan kai kuma kakka yi haka ke kuma da aka sake ki kakki yadda a yi wannan haɗin bakin da ke duka ga baki dai kowa ya ji tsoron Allah kada a aikata haka sannan kuma nasiha zuwa ga ma'aurata sake-sake ya yawa a cikin mu na sha faɗin wannan magana ina mai takaici kullum a duniya ana rancin wato ana ba da makami ana cewa a duniya kakaf babu mutumin da yake dan arewacin najeriya saki sai dan indiya indiya su ne na ɗaya a duniya a saki duk duniya ba wanda yake indiya saki su kuma da dalili dalili ma take a wurin namijin ita ke ba da sadaki a indiya a addinin hindu to mace ke ba da sadaki kaga kuwa mace za ta ba da sadaki ai kaga duk ranar ta ga dama za ta yi saki a kawai ta watsa mishi kayan shi ta ce gaba ai wannan na cikin hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ansha saki a hannun mata ya ba namiji saboda namiji shi ke da wannan karfin zuciyar a bata masa rai a bata masa a bata masa amma ya shanye wani zubin wata matar ba zai tada tsiya ba ta ce alo tsiya alo danja in bai sake ta bai washi kaza kaza kaza kaza kaza amma zai ga wani kawai sai dai mata dariya ko ya bar mata gida ya sake dawowa ta sake tada tsiya wani ya ci uban labari ya ce wallahi haka matan nan tashi take mishi ya zo ya kwanta ma ta zo kan kunnen shi tana faɗa mai tana tsinanne dan tsinanniya in ka isa ka saka astaghfirullah wannan kalma in ya isa ya sake ta to amma haka zaka ga namiji ya shanye ya yi hakuri to amma mace fa sai sai ta ce ba ta yi saboda ita zuciya ta ta'atifa ce yanzu nan sai ta ce ba ta yi to indiyawa su matan su suke auren so da ka da amince ce fita yi gaba shi kenan ta fasa auren to shi yasa suka fi kowa take kaji dalili kenan mu kuma da aka ba mazan sai zama mazan suka zama mata yau ba a yan kwanaki baka ji an ce wani ya saki matar shi ba kuma kaga mutane duk sun rikice sai mutum ya je shi kenan kuma ya rufe wai wani malami ne zai gyara a tudun jikun din nan sai wani ya saki sai bi duk malaman tudun jikun din yana neman waya za a gyara a gama kuma sai ka ji ana cewa ai malawa ne ya gyara shi nan duk abu da ya ana cewa ai malawa ne ya gyara a wurin haka suke faɗi amma lokacin da zai yi sakin fa baya kiran malamin ko ya zo ya ce ta malam ka ban shawara me ya kamata in yi sai ya je ya aikata tsiyarsa wani ya aka balla wata wasu mata suka zo wata rana waje na da sassafe sun zo sun su uku sun kudu suka zo suna sun suna wai wai wai wai wai ya zo direba ne fa na mota a tun da ba san shi ba ya kamata ba da labarin saboda daras. wai direban mota ne wani ya shiga motar sai manta da wani abu a cikin motarsa shikenan sai da zo da shi gida Allah ba shi mata ta Allah ta ce ka je kai ci giya ya ce ya Allah ne ba shi yana zaune da mamashi a gida ta faɗa ma mamashi ta ce ga wani fa ya tsintu an manta da jaka a cikin motar shi ya ce ya ce an na ce masa ya je ya ci giya ya ce ba zai yi ba mamar ta ce masa ya je ya ci giya ita ma ta Allah ce ya ce shi ba zai ci giya ba Allah ne ya bashi kaji Allah ya bashi barawo matan nan ta ce to tsakaninta da Allah ya ji tsoron Allah kai ya ciyar da su haram irin nasihan matan sahabbai mala ta ce ka ji tsoron Allah kakka ciyar da mu haram wai wannan magana da ya faɗi ta sa ya take ta ya zo kawai ya ce ya ce tun da dai ba za ki ci haram ba to ki tafi na sake ki na sake ki na sake ki uku ya zo ya ɗaga yarta yar karama yau uwarki ba mata ta bace yau uwarki ba mata ta bace yau uwarki ba mata ta bace sai daga baya kuma duk ya rikici mahaukaci ai ban san shi ba ni ma in na ce mai mahaukaci ba komai ban san shi ba ban san kowaye ba kawai zuwa suka yi suka tambaya to ga yin wannan me dan Allah a cikin wannan abu mata ta kirki ta Allah tana maka nasiha kaka shi haram kuma sannan duk direba duk direban da aka bar wani abu a motarsa sai dai in bai niyya ya je ya kai ba ya san inda zai je ya kai inda za a ga wannan kayan ya je ya kai ofis ɗinsu na 'yan union sha ka ga an zo an biyo wannan kayan ana su amma ya kawo gida wai zai ci kuma an masa nasiha wai wannan nasiha da aka masa ita ce dalilin ya ce ya saki wannan baiwar Allah da ta masa nasiha sai kuma daga baya ya zo ya rikici ya haukace abu can abu can aje wajen wancan aje wajen sai da suka lissafa mu sun je wajen malawa ne sun je wajen malawa ne sun je wajen malawa ne sun shi ne kuka zo wajen almajiri wa ne <laughs> shi ne yin wannan lokacin da mutum zai yi kasassaɓa shi sai je sai ya gama kasassaɓa shi sannan so daga don Allah maza mu mu ƙara haƙuri su ma matan su ƙara haƙuri da ai haƙuri da juna rayuwa aure rayuwa ce ta haƙuri akwai daɗi ka ga mutum yana ba da tarihinsa ya ce yau shekara shi saba'in a duniya matarsa ya aure ta yau shekaru hamsin da suka wuce amma bata taɓa yaji ba shi ma bai taɓa sakinta ba amma wannan yana nuna ba su samun rigima samu ya nuna ba su samun rigima amma waye ji to me yasa awarrakin wannan zamanin da ake yin su irin wannan auren yan fati fati auren fati a gama fati a gama kamun amarya a gama a kauyawa dai a gama fulani dai kun tantantar da albarka a waje shi yasa ba za a dade ba kana zuwa sati ɗaya sati biyu ba za ka ga alheri a tare da ita ba ita ma ba za ta ga alherin ka ba ko ka je ka gama mata ƙarya ka faɗan mata abubuwan da duk ba haka suke ba shi kenan kawai sai tun daga awan ɗakin sai a zo a ga kai wani ɗaki ne bai wuce bai wuce kafa uku ba kai kuma ka je ka ce mu tayi a cikin gaskiya ma za ku zauna a shi a cikin ƙarya za ku zauna yin waɗannan abubuwan su ne ake ɗiba albarka a wurin wallahi akwai daɗi malam mutum yana baka tarihi ya ce ma ta shi yau shekarun ta kaza da shi ina jin daɗin wannan labaran wallahi ina farin ciki in yi fira da dattijo in je yana ban wannan labarin ya ce ga matar shi nan ita ce aka ita ita shi ya wanke ta wanke shi ta ya aure ta a matsayin budurwa ga sunan suna tare tare amma wannan aure raki da ake ga nan kawai kwana biyu a zo a yi aure wallahi da ana da da kira ake ai saki katin da za a ga ta kai yanzu ba za ka rika zuwa ba da kana nan ka tara himunin katin katin aure katin saki kai amma tun da shi ba yata ake ba shi safa duk wasu ba su sani ba sai wanda ya shafa amma sakin da ake a cikin al'ummar ya munana yau mutane sun mai da mata su auri mace su sake ta kamar su sa hula su cire haka wani yake ji wannan abin haɗari ne bala'i ne a cikin al'umma in kana tsira da alƙalai alƙali zai ce maka kullum in zai zo ya zauna ya kes in zai yi kes goma to kashi guda bakwai na aure ne guda bakwai na aure ne ina za mu tafi a cikin wannan tashin hankalin to mutane su ji tsoron Allah Allah shi kyauta Allah shi ritar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum